hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 24 ga watan april shekara ta 2010 wannan shine kasar na 14 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin الفتوى الحموية الكبرى تشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدعوك كن سركي غافر تامشي أما كون دي غباتا من كوانا عندما لا يفار تتونا مسألة دنغني دا waɗanda suke ganin cewa shari'ar musulunci ta cancanta a mata ta'awili wanda wannan ta'awili shine zai fitar da wasu ainihin wato matsaloli waɗanda za a ji ba a zahirin abin da shari'a ɗin take faɗi ba ina so a ɗan koma baya kaɗan a ɗauko ainihin wato daga inda mala yake cewa wa kullum min ha'ula maksumin bima khasama bihil akhar malam yana magana dangane da su waɗannan ainihin wato masu auna shari'a da hankali wanda wannan abin da suke aunawar wani abin su ce hankali ba zai ɗauki kaza ba wani abin kuma su ce ai wannan abin ya saba wa hankali wani abin kuma su ce shi ainihin wato hankalin ne gaba ɗaya tunanin shi ba zai iya rusko kaza ba sai malam ibnu taimiyya yake cewa duk irin waɗannan masu ainihin wato tunanin waɗanda suke husuma da cewa hankali ya saba ma kaza to zaka ga abin da wannan ya ɗauka yake husuma da shi da shari'a ko yake husuma da shi da ahalis sunna zaka ga wannan abin kuma wani daga irinsu shi ma ya ɗauki irin wannan salan yana husuma da shi kuma akan wata mas'alar ta hankali abin da ake nufi shine dara ta ci gida yayin da kake cewa hankalinka ba zai iya ɗaukan kaza ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai wani ya ɗauko irin wannan hujjar taka shi ma sai ce hankalin shi ba zai iya ɗaukar irin abin da naka kai kuma hankalin ya iya ɗauka ba shi ma saboda kaza saboda kaza sai ce wa huwa min wujuhin shi dai bayani da hankali ko kuma auna shari'a da hankali tana faruwa ne ta ainihin fuskoki ma haka ahaduha ɗaya daga ciki bayanu annal aqala la yuhilu zalika ya kamata a gane cewa hankali baya ainihin wato kasa fahimta ainihin waɗannan abubuwan da muke magana na shari'a الثاني نبي أن النصوص الواردة لا تحتمل أويل su dai nassoshi waɗanda suke zuwa dangane da siffa Allah da kuma ainihin sunayen Allah maɗaukakin sarki ba sa ɗaukan ainihin ta'awili الثالث abu na uku da ake so ka gane أن عامة هذه umur قد علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بها بالاضطرار كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس baki ɗayan waɗannan al'amuran da ake jayayya a kai dangane da sunayen Allah da siffofin Allah ya kamata a gane cewa haƙiƙa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da su ya yi bayanansu ɗaya bayan ɗaya kamar yadda tabbas aka san cewa ya zo da sallah ya yi bayaninta yanzu don girman Allah a wani malami da ya taɓa cewa a cikin ijtihadin shi da ƙwazon shi ƙwaƙwalwar shi ta kasa fahimtar cewa sallah hudu raka'a hudu da aka ce ta azhar tana daukan wani abu ne daban saboda gamsassun bayanai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da su wadatattu ne wajen a tsaya a fahimci cewa raka'a hudu da yace ga azhar raka'a hudu ake nufi ba arba'in ba raka'a hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace raka'a hudun nan su ne yake nufi raka'o'i yadda aka san su ba wani abu ba daban haka yadda aka san wannan haka waɗannan sunaye da siffofin Allah ɗin to dan menene sunaye da siffofin Allah za a yi musu ta'awili amma abin da ya shafi sallah da zaka da hajji kuma su kuma a basu a yadda suke malam yake cewa wa saumi shahar ramadan da kuma ainihin azumin watan ramadan kowa ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ainihin azumin watan ramadan kuma an iya fahimta azumin watan ramadan a bisa wannan ma'anar fatawilul ladhi yuhiluha an hadha to ta'awilin waɗannan ibadoji na sallah da azumi da zakka wanda zai karkatar da su daga irin waɗannan ma'anonin ko kuma ta'awilin siffofin Allah da sunayen Allah daga karkatar da su daga ma'anar da ake ji to bi manzilati ta'awilatil qaramita wal batiniya matsayin su ɗaya da ta'awilance ta'awilancen da qaramita suke da batiniya fil hajji was sawmi was sala game da hajji su ce abin da ake nufi da hajji shine ziyara kabarin waliyai azumi kuma abin da ake nufi kame baki daga maganganun banza da kuma cin haramun sallah kuma abin da ake nufi da ita ita ce ainihin addu'a wasa'iri ma ja a bihin nubuwa da kuma eh, sauran ibadoji waɗanda an nabta ta zo da su karamita wani bangare ne na 'yan shi'a batuniya ma haka bangare ne na sufaye to dukkansu sun haɗu akan wata aƙida ta cewa shari'a tana da zahiri tana da batini to irin wannan ta'awilin ko kun fahimci me malai yake so ya ce ta'awilin da asha'ira suke wa siffar saukar Allah daga sama su ce saukar rahama zuwan Allah ranar alkiyama su ce al'amarin shi ne zai zo ba shi zai zo ba Allah yana sama su ce abin da ake nufi ikon shi ya mamaye ko ina har zuwa sama wannan irin ta'awilin bai gaza daga ta'awilin da karamita da sauransu suke wa sallah su ce ba sallah ake nufi ba addu'a ake nufi ba hajji ake nufi ba ziyara wurare ake nufi al ina fata an gane Rabi'u mas'ala ta hudu da ake so ainihin ka gane daga cikin fuskokin da zaka iya fahimtar abin da suka kudurce din ba daidai bane an yi bayyana a bayyana cewa annal aqala sariha cewa shi hankali wanda yake karara yuwafiqu ma ja'at bihi an-nusus yana yin daidai da abubuwan da nasoshi suka zo da su ya kamata kowa ya gane wannan jama'a wannan gaba ita ce ta ƙarshe wadda ta ya ainihin mamaye sauran ita ce annal aqla as-sariha lafiyayyen hankali wanda bai samu tabuwa da motsuwa ba yuwafiqu ma ja'at an nusus yana dacewa da abubuwan da nasoshi suka zo da su wa in kana fi nusus min at-tafsil ma ya'jizu al-aql an darki tafsilha tafsiluhu yace ko da yake a cikin ainihin nasosin shari'a akwai wasu gutsatsarin bayanai da kuma wasu bayanai waɗanda suke dalla-dalla ne wanda yake hankali saboda gazawar shi yana gaza kaiwa zuwa ga riskar dalla-dalla ɗin amma ba a jimilla hankali ya kasa ɗaukar su ba wato wannan abin yana da kyau mutane za su iya gane shi misali jama'a ka tsaya yanzu idan a yamma kake ka juya ka fuskanci gabas idan ka fuskanci gabas nan kuma Allah ya sa ita gabas din ta zama ainihin wato fili ce babu komai kuma babu jido rana ta fito ɗoɗar idan ka tsaya ka kalli gabas idan nisa ya nisa yanzu misali daga zaria idan ka kalli gabas ka tasa kano a gabanka ka tasa fataskum a gabanka ka tasa damaturu da maiduguri da chadi da makka duk a gabanka ya kamata idan idan ka cikakke ne wajen kallo to ka iya hango har gaba da makka daga nan zaria tunda dai duk suna gabas amma me yasa duk yadda fili ya fili ba za ka iya hango fataskun ba ba za ka iya hango kano ba ba za ka iya hango makka ba saboda idan ka yana da gazawa ko kuwa saboda wannan wurin sama ta haɗe da ƙasa menene ya faru idanka yana da gazawa ko idanka yana da gazawan nan kuma dalili ne akan cewa misali jama'a ku duba yanzu ka miƙe kana kallon gaba gare ka duk abin da ka kasa hangowa da ke gabanka kamar yanzu nan ina ɓangaren kudu ne yanzu ina kallon arewa ya kamata yanzu haka da nake kallo in hangi huntuwa in hangi katsina in hangi sokoto zamfara birnin kebbi benin republic da makamantansu amma yanzu ba na hangen su duk yadda fili ya gabana sai ina ganin sama tana haɗewa da ƙasa shin hakika sama ce ta haɗe da ƙasa ko ko idona ne ya gaza idona ne ya gaza sai na yadda gazawa idona ce ta sa bana ganin waɗannan garuruka ko to sai in yadda abubuwan da na kasa ganowa da hankalina ba su abubuwan ne ba daidai ba hankalin ne na ya gaza amma su abubuwan fa daidai ne don haka sai in yadda cewa Allah yana sama ko kun fahimta Allah yana sama tafsilin ne hankali na ya kasa ganowa to tunda tafsilin ne amma dai hankali na a jimillance ya fahimcin aka ce Allah na sama hankali na ya fahimci Allah na sama to tun da hankali na ya fahimci Allah na sama in ɗauka haka kawai to tafsilin yaya yake a sama ɗin hankali ba zai iya ganowa ba ko to ya kamata in ce tun da hankali na ya gaza ganowa don haka baya sama idan ne haka sai in ce to tun da ido na ya kasa hango sakkwata daga nan to ƙarya ne babu wani gari sakkwata a nan arewa ko kun fahimci cewa matsalar ɗaya ce to wannan shine abin da ya kamata kowa ya gane hankali yana kasa gano wasu abubuwa saboda gazawar shi amma duk da haka kuma ni din sai na yarda cewa hankalina ne ya gaza jama'a ko kun gano wannan misali ka cire rigar ka tik daga kai sai fata cikinka ka sa idanka da kyau ka buɗe idanka dara-dara za ka iya hangen kodarka za ka iya hangen tumbinka to yanzu tun da ka kasa ganowa babu babu tumbi babu koda a sai ka ce yanzu kaifin idonka ne ya gaza ko don haka na yadda idona gazajje ne amma in na ce ba ni da timbi ba ni da koda na yi ƙarya ko haka ya kamata ka gane duk wata siffa ta Allah da ka gasa gano tafsilinta to a wajen tafsilin ne ake cewa ka fawwala ilimin sanin tafsilin ga Allah amma wajen yadda da abin akwai shi ko babu akwai shi idan yanzu saboda na kasa hangen sokoto daga nan inda nake zaune sai na ce wannan yana nuna babu sokoto gaba daya ko kuma sokoto ba sokoto bace ba gari bane iska ne gari ne a iska don haka ido na bai gano ba ma'ana na yi ta'awilin gari ya koma me iska saboda me saboda ido na ya kasa ganowa kun taba jin wanda ya haka to ashe waɗannan siffofin abin da ya kamata kenan mu gane shine malam ya ce yana da kyau mu fahimci cewa akwai abubuwa ne a hankali wanda keke da keken su kwakwalwa sai ta kasa ganowa yanzu misali jama'a kun san cewa abu mafi sauri a duniya shine mai. zuciya su kuma masu masaniya akan fasahar zamani suna cewa wutar lantarki don haka tun suna aika saƙon wutan lantarki ta waya har suka koma suna amfani da haske shine laser beam ta hanyar haske akwai wayar telefon ba waya ba ce jama'a ba waya ba ce gashi ne a ciki gashi da ka sani amma artificial gashi gashi ne ba irin na mutum ba ba irin na doki ba gashi ne wanda dan adam kamar yadda za a gyara buhu a tace buhu sai ga zama gashi gashi sai su yi shi sai su rinka amfani da haske suna aikawa da wutar lantarki ta wannan wurin dan haka kafin tunanin zuciya ya je wuri kaza wannan wuta hatta je ina ma'ana haka idan da za a buga abin daga nan in ka ji ƙarar shi ko kafin ka kauce ya kashe ka shine ya riga tunanin zuciyarka dan sanda zuciyarka ta ji ƙara jikinka zai ƙoƙarin kaucewa ko ina ya riga tunanin kafin ka gama tunanin ya kashe ka to yanzu misali ƙwaƙwalwar ɗan adam za ta iya gano wannan abin amma a jimillance ɗan adam ya fahimci ana iya aikawa da saƙon wutar lantarki ta hanyar waya ko aha me yasa har yanzu ake kiran wannan GSM waya kun san babu dalilin da za a kira ta waya domin da waya ce a jona daga gidanka akai nitel daga nitel akai kaza akai kaza waya ce yanzu ko ba inda waya take tsakanin gidanka da Kano shi wancan yar na'ura ce a hannun shi kai ma amma sai ka ce bugo min waya ajiye waya saboda asali sakon ta waya yake tafiya to har ya zo sakon yana tafiya ta iska kuma mutane suna cewa me to yanzu tafsirin yaya ake yi sakon da ke bin waya ya koma yana bin iska iskan nan da ba saiti ba dan na ga dama ni sai kwanciya ta akan fulo na haka eh kai kuma kana tsaye wani kuma yana wayo daɗi haka yana juyawa amma duka ya aka yi wayar take bin shi kwakwalwa ya aka ta iya ɗauka kwakwalwa ta ɗauki jimillar abin ne amma tafsilin abin ba kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba don an ce ta hanyar iska ce to iskar nan ya kamata ta zama tana da saiti saboda haka ku kiyaye abinda malam yake cewa ku dubi maganar ya ce wa in kana fil nusus min tafsili ko da ike a cikin nasoshin shari'a akwai wasu bayanai dalla dalla ma ya ajizu alakalu an darki tafsilahu wanda yake ainihin wato hankali yana ainihin a an darki tafsilihi hankali yana gazawa daga riskar waɗannan bayanai keke da keke wa innama ko aqalahu mujmalan a menene a taku nuskar dan nan naga ishara eh haka yake anan yace ya alamuhu wa inna ma aqalahu mujmalan hankali ya dauki wannan abin ne a dunkula kawai ya yarda da shi amma a tafsilan tafa ya kasa fahimta shi amma sai yarda da shi sai ce ila ghairi zalika min alwujuhi da ma dai waɗansu fuskokin daban waɗanda inda an tsaya ane maka bayanan su zaka iya gane cewa hankali lafiyayye bai saba wa nassi ba sai dai nassi yakan zo da wasu bayanai masu nauyi da wasu keke da keke waɗanda anan sai hankali ya gasa ɗauka to kasa ɗaukan ɓangarorin wasu bayanai ko baya nuna kuma kasa ɗaukar jimillar bayanin ina fata an gane yanzu ku duba jama'a ɗan adam idan ya tashi tafiya a ina ne ka taba ganin yana da wata kistata da yake wa kanshi ki ya tashi babu to akwai wani botun ne a jikin shi wani makunni ne da yake kyas sai ga ya miƙe tsaye ya fara tafiya babu kawai da ka so sai ga ka miƙe da kaso karkace sai karkace amma ka duba babur ɗinka zai yi wata gaba ta babur din nan haka sibbin ta juya ba tare da an taba wani abu ba ba zai yiwu ba to yanzu a jimillance ka yarda cewa dan adam yana da ainihin motsi da yake motsawa da sauransu da sauransu ta hanyar jini da rai da lafiya da sauran abubuwa da suke jikin shi to tafsirin yaya haka take faruwa za ka iya bayani ba za ka iya bayani ba za ka iya bayani ba don duk wata na'ura ƙasa take da ɗan adam ko sama take da ɗan adam akwai inda ake kunna ta akwai inda ake sarrafa ta amma har yau baka taɓa ganin inda kake wa kanka kista ta kai gudu ba ba inda kake ƙara gudu ai kake rage giya in hawa ya zo ko ka ƙara giya idan gangara ta gangara don ka tafi a guje ka duba duk yadda kake so kawai sai ka ji kana gudu duk muryar da ka ga dama sai ka kwaikwaya ba tare da ka rage batir ko ka ƙara batir ba ina ɗan adam wace hanya ƙwaƙwalwarka za ta iya ɗaukar ta yaya kake yin haka amma dai daga ƙarshe ka san cewa eh dai gaskiya kai ɗin ne don ba za ka ce tun da dai ka kasa gano abin gaskiya kai aljani ne abin da suke wa nusus sun sai mutum ya ce duk abin da ya kasa gano wato ya bashi wata ma'anar a'a a jimillance in ka yadda da abu to a tafsilance in ka kasa fahimta shi sai ka sai ka kauda kai kawai ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine malam yake cewa sai ce ala annal asatin tare da cewa gogaggu min ha'ula'i eh me zo a naku ala anna min haula'i to barin karanto yadda yake anan ku gani yace ala al asatina min haula tare da cewa gogaggu ko kwararru daga cikin ainihin waɗancan masu ilmul kalam ɗin kenan wal fuhul da kuma manya daga cikin su gwaraza mu'tarifuna sun yi furuci bi annal aqla cewa shi fa hankali dama la sabila lahu ila al ba shi da wata hanya ma da zai iya baka tabbas fi ammatil matalibil ilahiyya game da duk wasu abubuwa da ake neman ka amintu da su ko ka san su game da al'amarin Allah maɗaukakin sarki masu zurfin ilimi daga cikin waɗancan ulama kalam abin da suka faɗi kenan sai ibnu taymiya ya ta'aliki a ƙarƙashin wannan magana tasu don magana tasu ku duba tana ma'ana ta daidai tana iya ɗaukan kuma wata rikitacciyar ma'ana ko to sai ya ɗauki ta daidai ɗin sai gini a kanta da cewa wa iza kana hakaza idan ya zama magana haka take mecece maganar ita ce ba za ka taɓa samun yaƙini game da al'amarin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar hankali ba sai ibnu taymiya ya ce in haka wannan magana take kenan falwajibu to abin da yake wajibi talakki ilmi zalika, minan النبوات ma huwa alaihi ala ma huwa alaihi a karɓi duk abin da ya shafi shari'a kenan ta hanyar annabta a bisa yadda abin yake in dai har hankali a bisa yadda gogaggun na suka ce in dai hankali ba za a iya amfani da shi wajen samun yaƙini ba to kenan yanzu mai ma'ana hankali sai a aje shi gefe guda sai a koma duk abin da annabawa suka faɗi sai a yadda da shi a yadda suka faɗe shi ɗin, domin da yi amfani da hankali to zai rikita ka tunda shi ba zai iya kai ka ga yaƙini ba Yawa kuna fahimtar yadda ibnu taymiya ya ɗauko maganar su yayi gini na gari kai? wato su waɗancan waɗanda ba gogaggu ba su ne suke cewa hankali na saba ma shari'a shari'a na saba wa hankali hankali na kasa ɗaukar shari'a sai ibn taymiya yace a hankali gaba ɗayan dai lafiya ne yana ɗaukar shari'a sai dai in aka zo gutsa tsarin bayani na shari'a wani wurin sai ya gaza saboda gazawar shi wannan daidai ne sai yace fa muna masu faɗin wannan maganar muna sane da wasu manya cikin ilmul kalamu sun ce asali shi hankali ma ba wata hanya da za a yi amfani da shi a samu yaƙini dangane da tauhidi idan wannan magana haka take eh idan wannan magana haka take to mun yadda da ita sai mu ce kenan to da mu da ku kowa ya aji hankali to yanzu me za mu yi amfani da shi kenan sai a yi amfani da duk abin da annabta ta zo da shi sai zuciya kawai ta yadda da shi a yadda ta faɗa ɗin kada hankali ya altering wato kada hankali ya shigo ko ɗan yaya tun da dai in ya shigo zai kasa ɗauka zai haifar da mai shakka zai gaza yaƙini to tun da kwa yaƙini ake so ko to a aji hankali a ɗauko ainihin shari'a a yadda da ita a bisa yadda ta zo me yasa ka yadda da sallah biyar karka ce ta yi daidai da hankali a ƙarƙashin wannan magana fa sai ka ce haka annabawa suka zo da ita me yasa ka yadda cewa sallar magariba raka uku ce karka ce ai abin bai saba hankali ba a'a a bisa magana su fa sai a ce saboda haka annabawa suka zo da ita ya zama kawai kenan a daina amfani da hankali tunda hankali la yughni min alhaqqi shay'a innama zannu wa shakk hankali kawai zai fa'idantar da shakka ne da zato baya fa'idantar da yaqini sai malam yake cewa wa min al haka nan sanannen abu ne lil mu'minina ga duk waɗanda suka yadda da Allah أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق Allah ya aiko annabi Muhammad da shari'a da kuma addinin gaskiya liyuzhirahu ala addini kullihi domin ya ɗaukaka ainihin wato addinin gaskiya a bisa dukkanin addinai wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya yi ainihin shaida akan tabbatar da wannan magana wa annahu bayyana linnasi ma akhbarahum bihi min umuril imani billahi wal yawmil akhir sannan kuma sanannen abu ne ga muminai cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana wa mutane dukkan abubuwan da Allah ya ba su labari na daga al'amuran imani da Allah da ranar lahira kamar yadda Allah ya ce wa uh, anzalna alkitaba kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim mun saukar wa da ainihin wato mun saukar maka da littafi domin ka bayyana mutane abin da aka saukar musu abin da malai yake cewa shi annabi ya bayyana wa mutane abin da Allah ya ba su labari na al'amuran imani da Allah da ranar lahira menene wannan magana take so ta ce tun da dai annabi ya bayyana kana da yancin ka ce rashin bayani ne ya sa ka rashin fahimta a menene ya kai ka ga rashin fahimta gazawa kwakwalwarka ko to a je gazawa kwakwalwarka idan aka zo aka baku darasi a aji ana gama ba da darasin wani ya fahimta shin wannan da ya fahimta zaka ce shi fadanci yake wa malam shi ma ƙarya ne bai fahimta ba dan me Don kai baka fahimta ba sai ka ce dole kowa ma bai fahimta ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a ko kun san wannan abin ya shiga hatta cikin harkar rayuwar mutane misali jama'a idan kuka girma tare da wani da wani Allah ya bar shi a cikin bakin talauci da wahala kai kuma Allah ya azurta ka a cikin sana'ar da kuka fara rana ɗaya kuma jali ɗaya mewa ma har ya fi ka basira a farkon sana'ar ko koma ta yi yafi ka karfin jali wai sai ka zo ka ce babu yadda za a a ce mun fara sana'a da shi jali ɗaya irin sana'a ɗaya yaya gari yana samun irin waɗannan kuɗin sai in tsaci yake ma'ana duk abin da mutane suka kasa fahimtar tafsilin shi sai su yi inkarin shi to kenan fa dan adam kamar yadda nake cewa zai dawo yayi inkarin kanshi domin kai da kanka yanzu in mun ce maka wane eh ya aka kake tsalle ne kai ba inji ba inji dai akwai inda ake tabawa yake tsalle kai yanzu ina ake tabawa naka kake tsalle sai ka ce wallahi ni ma ban abin to anya ko kai mutum ne sai ka ce wallahi ni ma dai ina zaton ni ma ba mutum bane tunda kai ma ka kasa idrakin hakikalinka ka kasa bayanin tafsirinka baka san dalilin da yasa yanzu haka siddan sai ka rinka kiftifta idan ka haka ina ne aka taba yake kimtawa to tunda ka kasa gano tafsilin ka kai ma sai ka ce kai ba mutum bane waɗannan mutanen fa matsalar da aka samu da su kenan idan ka ce musu halil istiwa ma'lumun za su ce na'am ma'lumun sai su ce lakinnal kaifiya kaifa yastawi Allahu 'alal arsh sai a ce wal kaifiyatu majhula to sai su ce sun yadda da istiwa'i kuma sun gano shi sai a ce to ku take ta nan sai sai amma tun da sun kasa gano kaifiyatul istiwa'i fa hadha dalilun ala annahu laysa istiwa tun da sun kasa gano wato wannan dalili ne akan ba istiwa'i bane wai duk abin da ka kasa gano keke da keken shi sai kai inkarin asalin shi madadin hatta tafsilin da ka kasa ganowa a ka'ida bai kamata kai inkarin shi ba tsawwala domin me tun da kaga asalin shi ko kun fahimta jama'a to shine dai malam yake cewa wal imanu billah wal yawmil akhir yatabammanu al iman bil mabda wal ma'ad yadda da Allah da ranar lahira ta tattaro yadda da farkon kirkiro halitta da kuma makomar halitta din wa huwa al imanu bil khalqi wal ba'th wannan shine imani da cewa Allah shine mahalicci kuma Allah shine ke tayar da ainihin halittu kama jama'a bainahuma fi qawlihi ta'ala kamar inda Allah ya hada waɗannan aqidu guda biyu a inda yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar lahira Allah ya ce ƙarya suke ba mu'mine bane suna ainihin ganin cewa suna ha'inta Allah ne Abin da wannan magana take son ta ce jama'a in dai har kai imani da Allah kai imani da ranar lahira to tamkar kai imani da farkon halitta kenan da ƙarshen halitta domin Allah madaukakin sarki shi ya samar da farkon halittar da kuma Allah madaukakin sarki shine zai samar da ƙarshen ainihin halittar wa qala ta'ala Allah kuma yace ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da ainihin tayar da ku ba wata matsala ba ce mai tsanani a wurin Allah sai kamar halitta da tayar da rai guda halittar rai ɗaya da tayar da rai guda sannan Allah ya ce inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne kuma Allah mai basira ne kun ga anan Allah ya haɗa ya haɗa halitta da me da tayarwa sannan wa ta'ala Allah ya ce wa huwa allazi yabda'ul khalqa Allah shine wanda ke fara halitta summa yu'iduhu sannan kuma ya mai da ainihin halittar wannan ma aya ta haɗo mai farkon halitta da kuma ƙarshen halitta ƙarshe dai malam ya ce وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده حقيقة الله مدعوك كنسركي أبسا هرشا ya bayyana wa mutane duk abin da ake nema na al'amarin imani da Allah da ranar lahira bayanin shiryar Allah wanda yake Allah ya shiryar da bayan shi da wannan bayani kuma duk abin da Allah yake nufi ya bayyana karara ya bayyana ga mutane malam yake so ya ce idan ka ce ka ki imani da ayoyi ne da hadisan sifat saboda bayanansu bai bayyana gare ka ba sai a ce to wannan kuma ya rage da kai da ainihin halittar da Allah ya maka ta gazawar rashin fahimta amma dai Allah ya saukar da nasi eh annabi ya bayyana eh magana ta ƙare idan kai baka fahimta ba to wani ya fahimta rashin fahimtar ka kai kadai ko ku biyu ko ku wasu jama'a ba dalili ne akan cewa waɗanda suka fahimta ma a dawo a goge fahimtar su ba yara nawa ne ake haɗa su a aji daya a ɗauke su su ɗari za a koya musu harkar likitanci ƙarshe sai ga kwaya uku ne za su zama likitoci yanzu waɗancan guda ɗari a eh, guda casa'in da bakwai da suka gaza fahimtar ilimin da zai kai su ga likitanci sun ce asalin ilimin ƙarya ne sai ce asalin ilimin gaskiya ne domin har sun iya fahimtar physics da chemistry da biology da sauran ilmomin da suke sune ne asasin da ake fahimtar likitanci amma da aka tafi har haɗawa ya fitar da tafsilin fa sai suka gaza gaza wasu dalili ce akan cewa babu ilimin a'a dalili ce akan gazawar tasu din iyakar dalilin kenan kawai malai cewa wa ma'alumun lil mu'minina sanannan abu ne ga mu'minai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'lamu bidhalika min ghairihi manzon Allah ya fi kowa sanin Allah da kuma sanin manufar Allah da kuma sanin yadda ake bayanin dokokin Allah fiye da wani shi kenan ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana wa an sahu lil ummati min ghairihi manzo Allah ya fi kowa nasiha ga al'umman musulunci fiye da wani shi wa afsahu min ghairihi ibaratan wa bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa fasaha wajen bayanai da kuma kalmomin da za a shirya wa dan adam don ya fahimci me ake nufi bal kai ba nan ba ma huwa a'lamul khalqi bidhalika manzon Allah ya fi halitta gaba ɗaya masaniya game da duk waɗannan siffofi da aka bayyana manzo Allah ya fi kowa sanin bayani manzo Allah ya fi kowa nasiha manzo Allah ya fi kowa fasaha ya fi kowa wa ansahul khalqi lil umma ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi nasiha ga halitta Allah a cikin wannan al'umma wa afsahuhum kuma shine mafi fasaha su wa qad ijtama'a fi haqqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqiqa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama siffofin kamalun ilmi wal kudrati wal irada gaba ɗaya duk sun gama haɗuwa tattare da shi wajen me wajen bayani kamalul ilmi cikakken ilimi na bayani ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai da naƙasasshen ilimi wajen bayani wajen kudura ikon ya bayyana annabi sallallahu alaihi sallama ya samu cikakkiyar kudura sannan irada manzon Allah ya kai matuƙa wajen iya bayyana abin da yake nufin ya bayyana kun san cikin malamai akwai malamin da zai tashi a rubuce ne ko da baki ga abu a zuciyar shi ya fahimta sai kasa bayani kun san hatta a kotu ana ɗaura mutane saboda haka kai ne kake da gaskiya amma sai ka kasa bayyana wa alkali gaskiyar da kuma fuskar gaskiyar har sai a ɗaure ka mara gaskiya saboda ya fi ka iya bayani ya kubuta kuma ana ba shi haƙuri ai da wannan dalilin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi cewa kuna kawo mini ƙara wani mai yawa ya fi wani iya jawabi in ɗibi gaskiya in bashi saboda ya fi iya gyara hujjojin shi ya sani da cewa wuta na yanka mishi kasantuwar ni ne na bashi gaskiya bai tabbata cewa yana da gaskiya ba wannan bayanin malamai masana shari'a irin su abubakar mahmud gumi allah ya gafarta musu da ya zo sai ya ce ba don wannan bayanin da annabi ba da alkalai bayan annabi sun shiga uku domin ke waɗannan bayanan na annabi suna nuna ne annabi ba yana alkalanci ba ne da wahayi yana alƙalanci ne da gwargwadon bayanan da masu husuma suka yi mishi wannan shi ya buɗe kofar a yi daga baya da a ce da matsala ta faru sai wahayi ya sauka Ka kagan kan zuwa kai bayani sai a ce yi shiru Allah ya ce kai mara gaskiya ne kai kuma wani kai hakuri, Allah ya ce kai ne mai gaskiya ku tashi ku tafi idan ba annabi to waye zai sake alƙalanci kenan babu to amma sai aka bari yayi bayani yayi hukunci daidai da gwargwadon jawabin masu jawabi to amma sai ya gargadi akan cewa ko da ya baka gaskiyar da ba ita kake da ita ba to wannan har yanzu bai halatta maka ita ba kai kuma ko da an baka ƙaryar da ba ita ka cancanta ba wannan baya nuna kai makaryaci ne me yasa na ɗauko mana wannan bayanin gazawa ake samu daga mutane wajen bayani ko to shi annabi bai da wannan gazawa sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake so ya bayyana Allah ya ba shi ibarat bayanai waɗanda zai tashi bayani wanda sai ka fahimta ƙarara gama ku dubi ikon Allah malaman da ba su zauna da annabi sallallahu alaihi sallama ba shekara ɗari bakwai ko takwas ko dubu ɗaya tsakanin su da shi sai su waye gari kuma su suke wakiltar shi wajen yi wa wasu mutane bayani saboda tsabar iya bayanin shi har wanda aka haifa bayan shi da shekara ɗari bakwai ya tashi ya fahimci me ake nufi ya zo ne wata ƙabila bayani ƙabila suna jin cewa kamar annabin ne ya tsaya cikinsu ya nemi su jawabi wannan da yana nuna annabi ya kai matuka wajen ainihin iya bayani sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'lumun sanannen abu ne annal mutakallima wal fa'ila da mai magana da mai aikata maganar idza kamuna ilmuhu wa qudratuhu wa iradatuhu kamuna kalamuhu wa fi'luhu idan ainihin har ya zama ilimin shi ya cika ikon shi wajen jawabi ya cika nufin shi na wajen bayanin abin da yake nufin ya bayyana ya cika to zaka ga magana tashi da aikin nashi sun cika jama'a kun fahimci wannan maganar wannan maganar lazimin ta shine lallai ilimin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikakke ne lallai kudurar shi da iradar shi cikakku ne to dan haka maganar shi da aikin shi cikakku ne sallallahu alaihi wa alihi sallama wa inna ma yadkhulu an imma min naqs ilmihi wa imma min ajzihi an bayani ilmihi na kasa na samun mai jawabi ne ko dai saboda ilimin shi ya na idan aka ce tashi kai mana jawabi akan yadda aka yi gsm take aiki in ka daburce ko dai dama baka sani ba don haka yanzu jahilci ne sa ka rude ka daburce ko ko kuma ka sani amma gazawar da ke ga ainihin wato ilimin naka shi yasa ka kasa bayani so da dama ba ga aji in ka tambayi yara sai ga yaro har yana haka wato ya san abin amma kasa bayani ya ilimin ne ya gaza wani kuma haka aka tambaye sai ka ji yi shiru shi kuma fa babu ilimi da haka duk wanda ka ga an samu na ƙasa a cikin jawabin shi ko dai ilimin ya na ƙasa ko kuma babu ilimin wa ma li adami iradatihil bayan ko kuma ya ƙi ya bayyana din ya sani ya ƙi nufin ya bayyana abin da ya sani ne shikenan ina son ku tsaya ku dubi waɗannan abubuwa to abin da za a ce jama'a ina son ku auna waɗannan maganganun sai ku aje annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shine midras shine wanda za mu darasin waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sani ko bai sani ba ya sani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilimin shi cikakke ne ko ba cikakke ba cikakke ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani ko bai bayani ba yayi bayani ashe kenan yanzu baka da dalilin da zaka ce gazawar da kai wa fahimtar nasoshin da ke tabbatar da siffa da sunayen Allah ka kafirce musu saboda wanda ya zo da su shi ma bai san su ba ya san su ko bai san su ba ya sani shin sanin da ya hafi ne rabi da rabi ne ko ko cikakken sani cikakken sani shin ya nufi ya bayyana kuma ya bayyana ya bayyana to a shi a ƙarƙashin haka duk abin da ka ga ka gane ba na suna da siffa Allah ko karkai musu kai ne baka gane ba amma wani ya gane domin annabin da ya zo da su ya san su ya yi bayani kuma ya nufi abin da ya nufi ya bayyana shi ya bayyana a ƙarƙashin haka wajen iradar nan jama'a kun san me nake so ku gane abin da annabi ya bayyana shi ya nufi ya bayyana ko to ba a buƙatar ka daga baya ka zo ka ce ba haka yake nufi ba kaza yake nufi sa ce karya ne abin da ya bayyana shi ya faɗi yanzu lokacin yaro da baya magana in ya fashe da kuka sai uwar ta ɗibo ruwa ta bashi sai buge ruwan sai ta taliya ta bashi sai buge sai ta kasa gane menene ashe wai so yake ta ɗauke shi ya kasa bayani ne ko bacci yake bibi ya rikice ya rikita ta saboda ne ya san abin da yake damun shi haka ne kuma cikakken sani amma matsalar ita ce me yana da kuma nufin bayanin ko amma ba shi da ifsahi bai da fasaha saboda haka da fada yake bayyana abin har ita ta gano sannan sai su daidaita to annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka bane na fata an gane sai mala yake cewa war rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama to ina son ku tsaya jama'a ku dan ku dan wani tsokaci kuna ganin maganganun nan duk da yake yana yana hada da annabi ko sallallahu alaihi wasallam to annabi shine asalin abinda zaka rinka auna abubuwa da shi sai ka samu hasken shirya daga cikin hanyoyin da ya kai yan bid'a suke bacewa duk abin da ba su yi ba za ka ji suna kwatance da to yaya annabi yayi ba yaya annabi yayi don haka za ka same su in ka sake su ko za ka ji suna da bayani in ka rudu sai kuma ka fahimci suna da ilimi amma in ka dawo ka dubi abin a bisa haske na shari'a da kuma ma'aunin shari'a sai ga duk surutu suke yi me surutu ba sai suna haskaka mana da hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam mala yake cewa rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa al-ghayatu fi kalam fi kamal ilmi manzo Allah shine makura wajen cikakken ilimi wal ghayatu fi kamal irada fi kamal iradati al-balagh al-mubin ko manzo Allah shine makura wajen cikakken nufin bayanin abinda yake nufin ya isar da sako gare shi wal ghayatu fil qudrati ala al-balagh al-mubin kuma shine makura a wajen ikon kaiwa matuƙa dangane da bayani wa ma'a wujudin ƙudura, a tamma tare da samuwar wannan cikakken iko wal iradatil jazima da kuma ainihin wato samun nufi yankakke abin da ya nufi ya bayyana shi yake bayyanawa ya yajibu wujudin murad wajibi ne a samu menene yake nufin ya bayyana din fa'ulima qat'an to sai aka sani a yanke annama bayyana bayyanahu min amril imani billahi wal yawmil akhir abubuwan da annabi ya bayyana na al'amarin imani da Allah da ranar lahira hasala bihi muraduhu min al bayan manufar da annabi yake so ya bayyana ta fito karara dangane da bayanin Allah da kuma ainihin wato bayanin ranar lahira wa ma aradahu min al bayani huwa mutabiqun li ilmihi abinda annabi ya so ya bayyana na game da sanin Allah da sanin ainihin wato manzan eh, da sanin ainihin sunayen shi da sifofin shi yayi daidai keke da keke da kuma ainihin ilimin shi wa ilmuhu zalika da kuma sanin da ainihin yake wa wannan abin huwa akmalul ulumi sai ce don haka wannan ilimi da yake na manzon Allah sallallahu alaihi shine ilimi mafi cika fa kullu man zanna anna ghayra ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama a'lamu bidhalika ko bi minhu wanda duk ya kudurta cewa wani wanda ba manzon Allah ba ko ya zaci cewa wani wanda ba manzon Allah ba ya fi manzon Allah sanin ilimi game da Allah da ranar lahira da sifofin Allah aw akmalu bayanan minhu ko kuma wani ya kudurce ko ya zaci cewa wani wanda ba manzon Allah ba ya fi manzon Allah cikakken bayani aw ahrasu ala hadiyil khalqi minhu ko kuma wani ya fi ya fi annabi kwadayin al'umma su shiru ko halitta su shiru fiye da manzon Allah fa huwa min al mulhidina to shi din yana daga cikin karkatattu duk wanda yace akwai wani wanda ya fi al'umma a ya fi annabi son al'umma su shiru kowa ya kafa wannan to ka zama daga cikin batattu ko abubakar na siddiqu ne kace abubakar ya fi annabi san al'umman nan da alheri ko aliyu ya fi eh, annabi san al'umman nan da shirya to ka zama daga cikin mulhiduna la min almu'minina wannan mutum ba shi daga cikin mu'minai was sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsanin ko malam yake cewa ta sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wa man salaka sabila salaf da kuma waɗanda suka bi tafarkin magabata hum fi hadhal bab su din nan a wannan babi wa na babi babin yadda da siffofin Allah da sunayen Allah ala sabilil istiqama suna kan hanya ne wadda take tsayayya hanya guda ɗaya da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su sun tsaya akan abin da Allah ya nemi su tsaya shine abin da aka wa annabi su yi imani da shi wa ammal munharifuna an tariqihim amma waɗanda suka karkace game da hanyar sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa fahum salasu tawa'if to su kuma sun kasu kashi uku dan haka jama'a yanzu za ku ji dukkan rudanin da ya faru a duniya gaba daya in ka tattara annabi da sahabbai da waɗanda suka bi tafarkin su ka aje su gefe guda to su kuma waɗanda suka kawo ruɗanin kashi uku ne kashi uku ɗin nan amma a ɗaya suke dukkan su batattu ne yadda waɗancan kuma suke dukkan su shiryayyu waɗancan dukkansu akan istiqama suke annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam waɗannan kuma gaba ɗayan su akan inhirafi suke malam yake cewa na farko dai ahlut takhyil ahlut takhyil Yan ruɗani zai mana bayani wa ahlut ta'wil da yan ta'wili yan karkatar da ma'ana wa ahlut tajhil da kuma yan jahilci waɗanda ba su sani ba ko kuma sun sani sun kiye wa kansu su sani ina fata an gane fa ahlut takhil su dai ainihin wato ahalu takhil yan kawo ruɗani mala yake cewa humul mutafalsifa su ne falasifa wa man salaka sabilahum da waɗanda suka biyo ta farkin su min mutakallimin wa mutasawwifin daga cikin waɗanda ke bin ilmul kalami da waɗanda suke bin ainihin hanyar sufanci fa innahum domin su falasifa da mutakallimai da sufaye yaquluna suna cewa inna ma zakarahu ar sallallahu alaihi wa alihi sallama min amri al-iman billahi wal yawmil akhir dukkan bayanan da manzon Allah ya ambata dangane da al'amarin imani da Allah da ranar lahira inna ma huwa takhyilun lil haqa'iqi wato kwatanta haƙiƙoƙi ne amma ba haƙiƙanin bace liyan tafi a bihil jumhur dan mafi yawancin jama'a su amfana da wannan ainihin wato takhyil da yayi wato ku duba jama'a abinda wannan takhyilin yake magana fa wato kwatancen ma da na son ɗauko mana sai a zauna a koyar da kai wannan taswira yadda ko ka shiga garin ba za ka bata ba ita wannan taswirar tana suranta maka hakikanin al'amarin ne sai a ce ka tuna daidai dutsen nan da aka nuna maka a hoton nan eh sai ce ka gan shi ashe kun ga wannan zanen yana kaiwa zuwa ga me zuwa ga hakika to amma su waɗannan abin da suke cewa aljanna da aka ce babu wata aljanna ana nufin idan kai hali na gari to idan ka mutu sai ka sake fitowa a cikin wata daula a matsayinka na sarki ko wata dabba da ake ji da ita don haka cewa da ake walahun fiha azwajun walahun lahum ma sha'una, fiha ma ta a'a sai ce duk waɗannan hayyala maka ake ana ruɗa kwakwalwarka da abubuwan ne amma ba haka suke ba ko kun fahimta waɗannan kashi na farko kenan sai suke cewa ai abin da ya sa to in ka ce musu a ah, to yanzu wacce fa'ida ce za a ci a ƙarƙashin haka sai ce ana son ne mafi yawancin jama'a su amfana da haka shine me idan ka ji cewa kai talaka in ka haƙura da talauci ba ka sata ba ka kaza ba ka kaza in ka mutu akwai wata ni'ima mai suna aljanna mai suna kaza za ka zauna lafiya ko ba za ka zauna ba za ka bar mutane su zauna lafiya ko ba za ka bari ba ƙarshe ka ga jumhurin al'umma sun ji daɗin zama da kai ko iyakar ta kenan sai amma gaskiya duk abin da gaya maka ba haka bane jama'a ko kun fahimci wannan da kyau yawwa sai ce la bayyana bihil haqq waɗannan bayanai sai zama ba wai annabi ya bayyana gaskiya da su bane wala hada bihi al ba kuma ya shiryar da halitta bane da su wala awdaha al kuma ba wai ya fito da haƙiƙanin al'amari bane ya gaya musu summa mahum ala ne. to waɗannan na farkon kajifa su kuma sun kasu kashe biyu su waɗanne falasifa da sufaye da mutakallimuna minhum man yaqulu inna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya'lam al-haqa'iq ala ma hiya alaihi daga cikin su akwai waɗanda suka fi kowa ɗirkaniya su ne masu cewa me shi kan kanshi manzon Allah bai san hakikanin ba don haka iya abin da yake faɗin nan wanda su a wurinsu shirme ne ko to shi ma iyakar shirman ya sani subhanallah waya kuluna su waɗannan su ne ke cewa inna sai ce waya kuluna inna min falasifa al-ilahiyya man alimaha daga cikin waɗanda suke masana falsafa ne na Allah kun san akwai waɗanda malaman falsafa ne na taba'i su sun san ilimi ne game da ƙasa game da shukoki game da halittun sama akwai kuma waɗanda suke falasifa ne al'ilahiyya su kuma suna bincike ne dangane da hikimar ainihin wato Allah maɗaukakin sarki game da wasu al'amura ko to irin waɗannan suna cewa daga cikin falasifa al'ilahiyya man alimaha akwai wanda ya san su amma manzan Allah bai san su ba ina son ku gane abin da ibnu taymiya ke son ce kenan abin da suke cewa wato jama'a kowa ya ɗago kan shi don wannan babin yana da haɗari a tsaya a fahimce shi wato dai kun ji waɗannan ɓatattu kashi uku ne kashin farko su ne falsifa da sufaye da masu ilmul kalam sai ce to su sun kasu kashi biyu kashi na farko daga cikinsu su ne waɗanda suke cewa waɗannan bayanan da annabi yake ce Allah na sama Allah na sakowa akwai aljanna akwai wuta wanda ya zina kaza wanda ya sha giya kaza wanda iya abin da yake faɗin nan su a wurin su eh ba hakika bane takhayil ne ko to iya ka ilimin nashi kenan takhayil dan haka duk al'amarin nashi gaba daya kamar yara ne yan shekara uku suka zauna suna me duk labarin da zaka ji su ne a wurinka menene shirme ne kamar yarinya ce sai ta rike yar bebi tana cewa oh ishuru ishuru ishuru ishuru ashe wance ta ka take ashe wance ta sai tana share mata abin nan yanzu ke a wurinki da kike babban mace wannan yarinyar ne take yi ne ko kuma iya ilimin nata shine me shirman ta wuce wannan ba ko sai suka ce matsayin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to amma kuma a cikin su kaji sai suka ce wai akwai wasu falasifa su waɗanda suke alfalasifatul ilahiyya ne waɗannan abubuwan da shi kanshi annabi bai san su ba to su sun san haƙiƙaninsu su ne me sune sanda annabi yake cewa akwai wata halitta wuta da za a yi wa mazinaci da mai shirka azaba da ita takhayil yake ko to takhayilin ne dan haka bai san fassara abin da yake faɗi ba to irin waɗannan falasifar su sun san wutan nan da yake faɗi ta shine wannan mutumin da ya sha giya in ya mutu zai sake fitowa a wata halitta wadda za a yi ta'azabtar da ita a yi ta'azabtar da ita to ita ce wutar to wannan fassarar su irin waɗannan alfalasifatul ilahiya sun sani shi ku annabin ma da yake faɗi bai ma san hatta wannan fassarar ba ba ma asalin fassarar ta gaske ba bai santa ba mala yake cewa wa kadhalika min al ashkhas alladhina yusammunahum awliya haka nan kuma suka ce daga cikin mutanen da suke kira waliyai man alimaha daga cikin waliyai ma akwai waɗanda suka san waɗannan wa yaz'umuna anna min al falasifa aw al awliya man huwa a'lamu billahi wal yawmil akhir min al mursalina suna cewa ma daga cikin malaman falasifa da waliyai akwai waɗanda suka fi manzanni sanin Allah akwai waɗanda suka fi manzanni sanin ranar lahira malai ya ce wa hazihi maqalatu hulatil mulhidina wannan magana ita ce aƙidar waɗanda suka fi kowa ƙetare wuri daga cikin karkatattu min falasifa wal batiniya daga cikin malaman falsafa da batiniya ai batiniyatu shi'a wa batiniyatu sufiya wato yan batiniya na shi'a da yan batiniya na sufaye jama'a har yanzu fa ana magana akan kashi na farko ne daga cikin karkatattun wa minhum to yanzu ne malam zai fara bayani dangane da ainihin kashi na biyu man yaqulu akwai kuma waɗanda su kuma suke cewa bal ar-rasul bal ar-rasul alimaha a shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya san waɗannan bayani da yake cewa mazinaci zai shiga wuta ku kiyaye jama'a ya san cewa ba wuta ike nufi ba ya san cewa yana nufin wanda ya zina in ya mutu za a sake fitar da shi a wata halitta da zai sha wahala ya san abin haka lakin lam ha, sai dai bai bayyana ba wa inna ma takallama bima yunaqiduhu ya rinka maganganu ne yana faɗin abubuwan da ke warware hakikanin abin da ya sani jama'a na fatan kuna fahimtar maganganu wato shi da kanshi da yake cewa in ka sha giya za ka je wuta ya san cewa ba wuta ba ce ya san cewa zaka ka sake fitowa a wata halitta ne da za ka sha azaba shi da kanshi ya san haka amma kuma sai ya ci gaba da cewa in ka shiga wutar za ka ƙone ba za ka fita ba har abada in an ga dama Allah zai sa a cece ka waɗannan maganganun da ya dawo yana faɗi daga baya kuma sai su zama yana warware abubuwan da ya faɗi a salatan subhanallah wa arada min al-khalqi fahma ma yunaqiduhu wai kuma sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya faɗi waɗannan maganganu yana nufin a samu daga cikin ainihin wato halitta su fahimci abubuwan da zai warware ma yunaqiduha abubuwan da ke warware waɗannan abubuwan da yake faɗi li'anna maslahatal khalqi domin maslahar halittu fi hadhihi al-i'tiqadat suna nan a cikin waɗannan aqidoji allati la tutabiqu waɗanda ba sa daidai da haƙiƙanin gaskiya bari mu fassara mana wannan magana ita ko me take nufi ita kuma wannan magana kun sa abin da take nufi tana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yana faɗin maganganun amma ya san haƙiƙanin al'amari ba gaskiya yake faɗi ba amma yana so ne a cikin halitta ko a cikin al'umma a samu wanda zai gano wannan gaskiyar da bai faɗi ba daga baya sai shi wannan ko su waɗannan da suka gano su zo suna bayyanawa ina wannan magana take nufi sanda annabi ya ce Allah na sauka a ce wasu fa shi annabi ya san ba Allah ne yake sauka ba rahama Allah ce take sauka amma sai ki bayyana haka yana nufin ku ku yi amfani da kwakwalwarku da hankalinku ku gano wannan fassara cewa rahama ce take sauka sai ku wakilce shi wajen bayani ko bayan bashi abin da yasa nake iya fassara muku waɗannan maganganun dangasko saboda na karanta littafansu ne tsaf na ji maganganun sannan kuma kun ga wannan littafin shi yake ƙara taimaka mini wannan littafi gashi muna da shi a makarantar nan mujalladi tara ne ko goma sha ɗaya gashi dar'u ta'arudul aqali wan naqali ko kuma muwafaqatu al manqul li al manqul idan ka karanta wannan littafin ibnu taymiya ne ya rubuta shi ya fito da fassarar duk abubuwan da suke faɗi gaba ɗaya saboda haka idan ba ka karanta wannan littafin da makamantan shi ba da kuma littattafan da su gazali eh da su farabi da su ibn sina da makamantansu suka rubuta ba na rantse da Allah wasu maganganun da nake faɗi anan wallahi sai ka ce a ah, waɗannan maganganun shi ya za a yi musulmi ya faɗi haka ina gaya muku waɗannan irin maganganun su suka kai ga maganganun da sufaye suke faɗi malaman sunna in sun tayi su ce wanda ya faɗi kaza ya zama kafiri wanda ya faɗi kaza ya zama kafiri su kuma sai su ah, ai su gano haƙiƙa na kai kana fama da me kana fama da ilimi ne na baɗin zahiri su kuma sun gano ne sun gano baɗini wanda baɗinin kuma shine ne shine hakika sai ka ji sun ce wai wata rana ana cikin tafiya da wani sufi ana cikin tafiya sai ya tsalle sai ya ce na dira akan Allah sai suka bi suka bubbuge shi da suka bi suka bubbuge suka ce ya yarda can wai sai wani mai hankali cikin su ya ce amma mu haka nan mu ga menene me yake nufi ana haka sai ga buhun kuɗi ne a wurin sai aka ce Allah sarki ashe kun ga mu mun yi amfani da zahiri ya dubi tudun ƙasa ya ce Allah mu mu kuma mun san Allah ba tudun ƙasa bane ashe kuɗi ɗin nan ne yake nufi wanda mu kuma yanzu su muke bautawa ashe kun ga ya gano haƙiƙanin da to sai a ce irin waɗannan su ne arifuna su ne masana Allah <laughs> jama'a misali ku kawo wa mutane abin da yake kwakwalwarsu da imaninsu da iliminsu ba zai ɗauka ba ku tursasa musu imani da wannan abu, wannan idan da ita ce hanyar da Allah ke bi ya turo annabawa jama'a da ba za a samu muminai ba domin abin da za ka duba an turo annabawa ne da haƙiƙa ta zahiri amma an yi musu ina kuma an turo su da haƙiƙa ta baɗini a zo a ce maka kaga kan nan naka eh to kan kwanki ne ba kanka bane kuma a ce ka yi imani da haka an ce kanka kanka ne ma kana jayayya balle kuma an ce ba kanka bane na kura ne a kanka saboda haka matsalar ita ce abinda suke cewa din akwai ɗirkaniya a ciki ku duba annabi nuhu irin yadda ya rinka bayani yace summa inni da'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara ka duba irin yadda wannan bayanin ya fito karara amma duk da aka gama sai suka ce ma nafqahu kaseeran mimma taqulu kaza suka bijire suka ce ba sa fahimta kai din nan da kake da gwari da ka koyi larabci yanzu kai ka fahimta su da aka faɗi saƙon da yaran su ɗan yaran su ne Allah ya aiko ba su gane ba suka ce ba su gane ba me kake tunani idan da ya zo musu da abubuwa ne na haƙiƙa a rikice a juye za su yi imani da su to amma su fa waɗannan falasifan waɗannan cewa suke duk abin da annabi yake faɗi shi kan shi ya san ba abubuwan da yake faɗin ba su ne gaskiya ba da ya ce a yi sallah ba sallah yake nufi ba addu'a yake nufin a yi to amma da ya tashi sai ya ce a yi sallah kuma da ya tashi sai aiki da abin da yake warware abin da asali yake nufi shine ne da da ya ce a yi sallah yana nufin addu'a da sai ga ya tashi yana addu'a amma sai ga yana ruku'u da sujuda ya ce ita ce sallah amma fa shi da kanshi ya san ba ita ce sallah ba to duk da ya gama haka ya faɗi magana ya yi aiki da abin da ke warware ta ko wai yana nufin ne daga baya a samu waɗanda za su zo su bayyana wa mutane hakikanin abin da yake nufi in ka ce musu to wace fa'ida ce ta sa shi bai bayyana ba sai su ce almaslahatu da'awiyya maslahar da'awa in yazo ya ce musu ku rinka addu'a za su kafirce in ya ce ku rinka ziyarar kabarin waliye za su kasance sai a ce ƙarya ne dubi ka gani ɗaukar ma'anonin a bisa yadda su suka ba su da farko kafiran farko za su fi ɗaukan su fiye da ma'anonin da annabi ya zo da su in annabi ya zo ya ce musu ku rinka addu'a shine saƙon da Allah ya aiko ni dama suna yi tun kafin ya zo in ya ce ku rinka ziyarar kaburbuka na waɗanda kuka yadda mutanen kirki ne suna yi dama ko ba sa yi suna yi ku rinka samun tsarkin zuciya a cikin zukatanku shine zakka ku rinka kame bakinku daga cin haram da faɗin maganganun banza za a samu kafiri ashe asalin abin da annabi yake nufi da sallah ita ce sallar ruku'u da sujuda asalin abin da yake nufi da zakka ita ce ɗiban dukiyar masu wadata a baiwa talakawa azumi shine kame baki daga fitowa alfijir zuwa faɗuwar rana da duk waɗannan maganganun idan kun fahimci haka sai ku gane ashe an yi wa annabi karambani da zangayi da aka ce abin da yake faɗi ba shi yake nufi ba abin da yake aikatawa ba shi ne fassara abin da yake faɗi ba amma yana nufin a samu wasu daga baya bayan imani ya gama nuna su tashi su fito da mutane hakikanin bayanai don a lokacin kwakwalen mutane za su fi ɗauka to kun san me zai faru kenan a daidai wannan lokacin kuma sai a samu duk wanda ya imani da sallah a matsayinta na sallah ya zama shine ne shine kafirin jama'a kun fahimci da mutanen nan suka kawo rudani ko to ina son ku gane ahlut takhyil kenan da malam ya kira su yan rudu yan rudu kenan ina fata an gane to malam da yake cewa wa yaqulu haula'i su waɗannan ɗinnan kashi na biyu jama'a har yanzu ba fassara na ɗaya ake ciki har yanzu tafsirin ahadu takhyil ake amma sun kasu kashi biyu yanzu kun ji ƙarin bayani akan su na biyu sai ce su waɗannan din cewa suke yajibu ala rasul an yad'u nasa ila i'tiqadi tajsim ma annahu batil ya kamata ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kiraye ainihin wato mutane zuwa ga kudurta cewa Allah yana da jiki a fayar da suke cewa tare da cewa ƙudurci Allah yana da jiki irin na halitta aƙidar banza ce wa ila atiqadi ma'adil abdan sannan kuma ya kamata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kiraye ainihin wato mutane zuwa ga ƙudurce cewa jikuna za su dawo zuwa ga yadda ainihin suke ma annahu tare da ya faɗi haka fa ya san daidai ne amma kuma wannan magana ce ta banza wa yukhbiruhum bi anna ahlal janna ya ya'kuluna wa ya yashrabuna sannan kuma ya ba su labarin cewa yan aljanna za su ci su sha ma anna zalika batilun yana mai faɗin haka fa amma ya san ƙarya yake yi li'annahu la yumkin da'awatul khalqi illa bi hadhihi at saboda wai su a cewar su saboda a wancan lokaci ba zai yi a iya kiran mutane ba sai ainihin ta wannan hanya allati tatabammanul kaziba wadda wannan irin kira tana ɗauke da ƙarya li maslahatil ibad tana dauke da ainihin wato ƙayyata abubuwan da suke maslaha ne ga bayi fa hadha qawlu haula wannan irin maganar fa kamar yadda kuka ji mun buga misali a kanta to ita ce magana da suke faɗi fi nususul imani billahi wal yawmil akhir game da nasoshin imani da ainihin wato ranar lahira dan haka duk nasoshin da suka zo game da imani da Allah ko sai su ce abin da yake wajibi annabi ya kiraye mutane zuwa ga abin da shi kanshi ya san ba daidai ne. da haka mu dawo ina son mu ɗabbaka abin fi ardul waƙa ku duba Allah yana sama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah yana sama ya faɗa haka da bakin shi ko amma shi da kanshi ya san ƙarya yake yana nufin Allah yana ko ina to amma saboda maslahar da ake so a samarwa da bayi a wannan lokacin ba za a iya ce musu Allah na ko ina ba na haka sai a ce musu yana sama jama'a kun fahimci wannan da kyau ina so daga ƙarshe kai mai hankali a halin sunna ka gwada waɗannan abubuwan da kyau daga ƙarshe me za ka fito da shi rudani ko to shi shine ahlu tahil din su ruɗaɗɗu ne kuma wanda ya bi su shi ma zai zama ruɗaɗɗe malam yake cewa wa ammal a'malu dangane da ayyuka fa faminhum man yuqiruha daga cikin su akwai wanda ke tabbatar da ayyuka kamar sallah yace eh sallah sallah ce azumi azumi ne a yadda aka sani wa minhum man yujriha hadha majra daga cikin su kuma akwai wanda ke gudanar da sallah da azumi a waccan magudanar cewa ita ma sallah da azumin da zakka annabi yadda ya bayyana ba haka yake nufi ba wa yaqulu sai kaji ya ce inna ma yu'maru biha ba'dun nasi duna ba'd ana umarnin wasu mutane ne banda wasu waɗanne ake umarni su ne awam amma khawassa ba umarnin su da waɗannan zai ce kai ba sai kayi sallah ba don kai ka gane sirrin sallah dama addu'a ce kuma kana yi Suna fata an gane sai ce wayi umaru bai hal amma gashi nan sai a rinka umarnin gama garin mutane irin mu kenan dunal khassa banda khawas waliye da sauransu su ba sai an umarce su ba sai malai yake cewa wa hadhihi tariqatul Almalahida al malahida wannan ita ce hanyar yan batiniyya karkatattu wal isma'iliya wal da kuma ainihin Isma'iliya wa nahwihim da makamantansu Isma'iliya din gashi a ƙasa yace al isma'iliyya ihda firaqi shi'a al Tun tunsabu ila muhammad ibn isma'il ibn ja'far ana danganta su ne zuwa ga muhammad dan isma'il dan ja'far wa za'amu suka riya cewa anna sirrin maktum ala ilaihi asalin sirrin Allah ɓoyayye to yana komawa zuwa ga ainihin shi Muhammad ɗan Ismail din ne wa za'amu anna zahira min nususil wahyi kushurun suka ce zahiri daga cikin nasusun wahayi to wannan qushur ne wato kawai an sa su ne dan a sa mutane a samu kushur game da shi a samu me a samu natsuwa da kammaluwa da biyayya ga Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa ta'wil asalin ta'wili fa huwa lub shine asalin manufar shari'a dan haka wala yasulu ila lubbi illa al-khawas babu waɗanda suke kaiwa zuwa ga asalin manufar shari'a din sai wasu bayi zababbu dunal awam banda ainihin gama gari wa amruhum yantahi ila ta'til shari'a aqidar su dai tana tikewa ne zuwa ga watsar da shari'ar musulunci wa suqutut taklif da kuma ainihin wato faduwar taklifi akan bayi lahum kutubun suna da littafai minha daga cikin tafansu akwai kitabul afkhar akwai kitabul afkar jama'a da kuma kitabul jafri da kitabul jafar wa kitabu ta'wili shari'a da kitabu sirr a sirrul maktun din waɗannan tafan jama'a ina tsammani a makarantar nan muna da wannan aljafar din da kitabu ta'wili shari'a da kuma asirrul maktun ina daidai yakini akan jafar din da ainihin asirrul maktun kitabu ta'wili shari'a yana ɗaya daga cikin tafan da sai na tabbatar da su littattafan su ne waɗanda in kana karanta su zaka tabbatar da cewa waɗannan ba ma musulunci suka hara ba wani addini ne suka hara daban da ƙarshe mala yake cewa wa min ta'wilatihim al-batila qawluhum al-ba's huwa al intibahu min nawmatil ghafla abinda ake nufi da tayar da matattu ba wani abu tayar da matattu in ka mutu ka mutu kenan da haka amma za ka tsaya ka cire banka ka cire banka abinda ake nufi da ba'asi shine ne in ka gafala ka faɗaka to shikenan shine ma'anar ba'as duk inda ka ji Allah yana magana tayar da matattu to sakarai ya dawo ya gane menene ake so da shi kawai a wannan lokaci shine shine ma'anar ba'as wal yaqiza ko min raqadatil jahala min raqadatil jahala da kuma farkawa daga ainihin wato bacci na jahilci wal mizan suka ce abin da ake nufi da mizan shine mai mizanul hikima kawai ma'aunin hikima babu wani abin auna aiki a ranar lahira dan su abin da suka ce babu kiyamar ma da haka in ka sake baka yi abin da zaka yi a nan ba da nufin wai zaka je lahira ka ɗanɗana aljanna to an yi ba kai waɗannan mutanen jama'a bari ku ji abin da al'imamin imam ya faɗi ainihin a cikin sura a cikin tafsirin suratul Kahf a cikin tafsirin suratul kafi hmm. waɗannan mutanen su ne mutanen da suke cewa shari'a tana da zahiri kuma ainihin tana da baɗini waɗanda muka yi ta karatu a kansu shi yasa da yake na ga matsalar ta fara towa ƙarshe nake so zan ainihin karanto mana waɗannan matsalolin jama'a dangane da kissar Musa da Khadir alaihi masalatu wassalam wadda yake ainihin wato a ciki Allah maɗaukakin sarki ya tattauna wannan ainihin matsalar za ku ga inda kurtubi kai tsaye ya hukunta cewa waɗannan mutanen kafirai ne kuma waɗannan mutanen a yau su ne za ga mutanen da ana jinjina musu ana girmama su da cewa ai waɗannan mutane kaza kaza wa gashin da yake cewa sa'una bi uka bi ta'awili ma lam tastati alaihi sabara ko na'am aha jama'a saurara ga tafsirin qurtubi mujalladi na goma sha uku wannan shine tafsirin qurtubi da ta haƙiƙi mafi karbuwa a duniya a yau ta tahqiqin ainihin wato abdullahi dan abdul muhsin at-turki mujalladi wajen ainihin wato 24 ne a cikin mujalladi na sha uku shi shafi na ɗari uku da hamsin da takwas ku saurara ya ce asalisa kurtubi da ya gama kawo wannan inda yake cewa zalika ta'awilu ma lam tastati alaihi sabara sai ce mas'aloli guda bakwai ne zai fita a ƙarƙashin wannan wato matsaloli guda biyar zai fita a ƙarƙashin wannan aya ya ce salisa matsala ta uku kala shekuna al'imamu abul abbas malaminmu mai suna liman baban abbas shi ma ƙurtubi ake ce mishi mai littafin sharhi na talhisin muslim ya yi summarizing ya yi talhisin sahihu muslim ya lakasa sahihu muslim sai kuma ya zo sharhin abin shi muna nan da shi shi ma takwas ne to wannan malamin na qurtubi shine qurtubi ya ɗauko wannan magana ya ce zahaba zana min katil batiniya wasu mutane daga cikin zindiƙai kuma ainihin batiniya sun tafi ila suluke tariqin yalzamu minhu hadmu al ahkam ash-shari'a sun tafi zuwa ga ainihin wato rugurguza wato shari'a ainihin musulunci ina fata an gane tashi a wata nuska yake cewa hazihi wannan magana kuma ya faɗe ta a cikin wancan sharhi ne na abin nan na talhisar sahihu muslim jama'a a cikin mujalladi na shida ko juzi'i na shida shafi na ɗari biyu da ainihin sha takwas bari ku ji maganar yace waɗannan mutane sun tafi zuwa ga wata hanya wadda take lazimta rugurguza hazihil ahkam ash-shar'iyya ko haddu hadhihi haddu al-ahkam ash-shar'iyya faqalu sai suka ce hadhihi al-ahkam ash-shar'iyya al-amma inna ma yuhkamu biha alal al-aghdiya wal wannan shari'a wannan da ake gani sallah azumi zakka hajji to da wawaye da magagama gari su ne ake hukunci da ita a cikin wata ainihin wato nuska sai aka ce wal anbiya wato annabawa da wawaye su ne ake hukunta wa shari'a game da sallah azumi zakka da hajji wa amman auliya'u su ko waliyai wa ahlul khusus da bayan Allah na musamman fala juna ina tilkan nusus ba sa bukata zuwa ga wa aqimu salata wa atu zakata su sun wuce nan ina son ku tuna kaset ɗin nan da aka yi shekara biyu ko uku a birnin kebbi na maulidi wanda wannan mai magana sufi ne ɗan ɗariƙa yake cewa sallah azumi ai mu mun wuce nan aljanna yace mu tuni mun wuce aljanna kun tuna maganganun nan jama'a jama'a idan akwai mai kaset ɗin nan yayi kokari karatu na gaba a zo da shi domin musa a nan saboda ya tafi ya insijami tare da wannan don ka ji da hausa ma ga masu faɗin waɗannan maganganun eh yawa a zo da shi in Allah ya so zuwa mako mai zuwa jama'a sai ke cewa bal inna ma yuradu minhum ma yaqa'u fi qulubihim su bayin Allah waliyai da zababbu duk abin da ya zo a su kawai haka Allah yake so su yi wa yuhkamu alaihim bima yaghlibu alaihim min khawatirihim duk abin da ya su a cikin ainihin wato zukatansu da tunaninsu da shine Allah zai musu hukunci wa qalu waɗancan mutane sai suka ce wa zalika abin da yasa aka ce wani yayi ba sai sun yi aiki da shari'a ba tunanin zuciyarsu kawai ya ishe su li safa'i qulubihim saboda hasken zuciyarsu da tsarkin zuciyarsu da tsaftar zukatansu anil akdari game da duk wata kazanta wa quluha anil aghbari da kuma zuciyarsu ta kubuta daga dukkan wata kura fatata jalla lahumul ulumul ilahiyya dan haka ilmomi daga Allah suna sauka a cikin zukatan nasu wal haqa'iqur rabbaniyya da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki keke da keke yake so bayi su aikata dan haka sai kisuna ala asraril kainat su suke iya gano sirrori na dukkan wasu abubuwa da ke gudana a nan duniya wa ya'lamuna ahkamal juz'iyat kuma suke sanin hukunce hukunce keke da keke na shari'a dan haka fa yastaghnuna biha ana hakamin shara'i al kulliyat dan haka sai su wadata tunda su sun san juz'iyat din sun san asalin abin da Allah yake nufin to wannan tako tako da dusa su ne ko kuka rike su ne sallah da azumi su sun san asalin kamu din kun san kamu shine sakamakon duk wata dusa da duk wata gasara da aka cire ko to mu an ban mu ne da dusa da sauran gasara su ku asalin abin da ake so kamu na shari'ar wanda kawai sai damawa a sha shi ne suka gano sai ce kamar tafaka lil khadir sai suke cewa wai kamar yadda ya faru ga khidir Kusan san haka suke cewa khidir wali ina son ku gane kafewa akan aqidar cewa khidir wali ne da sufaye suka yi sun yi ne saboda su samar da wata fa'ida ta cewa ka zo ka ga inda wali ya ci annabi ga inda wali yake ga inda annabi ya je nemo ilimi a hannun waliyi kuma waliyin nan ya rinka yin wasu abubuwa waɗanda annabin nan bai san ma'anarsu ba domin shi annabi yana aiki da zahirin shari'a ne waliyi kuma yana aiki da baɗininta ne to ƙarshe dai malam yake cewa fa inna hustaghna bima tajalla lahu min al-ulumi amma kana inda Musa min tilka al-fuhum da haka kaga Khidr sai ya takaitu da waɗannan ilmomi waɗanda Allah ya saukar mishi daga abubuwan nan na fahimta na zahiri wanda Musa yake da su sai ce wa ja a fi ma ya yace kai daga cikin irin maganganun da aka samo daga irin waɗannan sufaye fa an samu suke cewa istafti kalbaka wa in aftakal muftuna suna cewa junansu ko da mai fatawa ya maka fatawa in dai kai sufi ne a je fatawar mai fatawa tambayi zuciyarka ita zuciyarka ne ta yadda da shi abin ta yadda da shi kawai kai aiki da shi ka rabu da masu fatawa qala shaykhuna qurtubi yace malamin mu rahimahullahu Allah ya ji kanshi yace wa hadhal qaul wannan magana zandaqatun wa kufrun wannan zindikanci ne da kafirci yuqtalu qailuhu duk wanda ya faɗi wannan magana za a kashe shi wala yustatabu ba ma za a nemi ya tuba ba sam ba ma yana faɗe kawai a kwamtsa kafiri sai ce li annahu inkaru ma ulima min sharaii saboda wannan inkarin shari'o'i ne da aka san su fa inna Allah ta'ala qad ajra sunnatahu wa anfadha hikmatahu Allah ya gudanar da tsarin shi ya kuma zartar da hikimar shi bi anna ahkamahu cewa hukuncin hukuncen shi la tu'lamu illa bi wasitati rusulihi as-sufara bainahu wa bain khalqihi manzannin shi sune yan tsaka tsaki tsakanin shi da halittun shi ba wata hanya da za a san shi ba wata hanyar zuciya mutum ya ce haddasani kalbi an rabbi ƙarya yake a kwantsa makafiri ba wata wasiƙa da Allah zai saukan maka a cikin zuciyarka shari'a kuma ta zama ita ce a bar bi a rabu da shari'ar da Allah ya aiko annabawa da ita malam yake cewa wa humul muballighuna an risalatihi an risalatihi wa kalamihi wal mubayyinuna li shara'i'ahu wa ahkamahu اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ما لن يتكي دوانا آية cewa babu makawa dole ne sai ya zama akwai sai shamaki saboda Allah da kanshi yace shine yake zaɓe daga cikin mala'iku haka daga cikin mutane ya zaɓi yan aiki na haka Allah maɗaukakin sarki bai taɓa magana da wani a matsayin ya sauka mishi da doka tashi ta kanshi ta hanya ainihin zuciyar shi ba jama'a ga wannan wuri ina fatan ku koma ku sake duba shi saboda karatun yana da yawa na takaito mana shi ne kwarai da gaske domin malamin ya bayani akan cewa wannan maganar tana kaiwa zuwa ga inkarin annabta annabawa gaba daya da inkarin shari'a da kuma nuna annabawa ba su da wani amfani kun ga an sake dawowa maganganun da muka yi ta kai da komowa akan su makon da ya wuce to ina so ku kai ku dawo ku dubi irin waɗannan sufaye da 'yan ɗariƙu da ke ƙasanan tamu najeriya a yanzu waɗanda ƙarara suke fitowa suke faɗin waɗannan maganganu ba komai ba ne wannan aƙida ce to sannan in kun gamsu da waɗannan bayanan sai ku ga ta yaya za a yi 'yan ɗariƙa ba za su haɗa kai da 'yan shi'a ba a najeriya me bambancin su babu har yanzu ba samu malami kwaya ɗaya a najeriya wanda ya shahara ya fito yana tsoratarwa game da haɗarin shi'a da suke shige wa 'yan ɗariƙa ko kuma 'yan ɗariƙa da suke manne wa 'yan shi'a ko kuma suke ba su dama a masallatansu ba har yanzu babu guda ɗaya wanda ya fito tinkari wannan abu me yasa eh haɗuwar tasu a'a ai dama haɗarin gare su ne ga kuma kowa amma abin da muke cewa shine yanzu waɗannan munanan aƙidu kaji cewa sufaye suna da su ɗan ɗariƙo suna da su shi ne ya sa ba za su kyamatar da junansu ba ‘yan shi'a suna da su to tunda da sufaye na da su ‘yan ɗariƙa ‘yan shi'a na da su ƙarshe za su waye su zama ne abu guda abu guda ina son ku san yadda yanzu mutanen ƙungiyar izala suke tsoratar da mutanensu game da mu masu bin salaf eh 'yan ɗariƙu ba sa tsoratar da mutanensu game da masu bin shi'a me yasa saboda sun san cewa ƙarshen alewa ƙasa ƙarshen su ɗaya ne Allah madaukakin sarki kiyaye to wannan wurin ya kamata ainihin a saurara insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba ساتاش عندما نيك واما اهل التاويل فيقولون ان النصوص الوارده في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معانيها ولم يبين تلك المعاني ولا دلهم عليها ولكن اراد ان ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده امتهانهم wa taklifuhum ita'aba azhanihim wa uqulihim fi an yasrifu kalamahu an madlulihi wa muqtabahu wa ya'rifu al-haqqa min ghayri jihatihi وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن آخو ومن دخل معهم في شيء من ذلك إن الله سوق برا متاشا وانا ولي لأن مكي نعم na'am na'am na'am eh kuma akan danganta su da cewa a sun yi waya mai sunan na musulunci ba za su yi sabi a kan suna danganta da kan su ba su yi saka wasu sun mata na'am su ne asalin waɗannan da first party ake danganta su da musulunci ko kuma su ne su din ne waɗannan surazi ɗin ai kaga ibnu taimiyya ya yi bayani a makon da ya gabata mun karanta cewa tare da duk wannan ɗirkaniya da ke ga surazi da makamantansu ana samun alkhairai kuma a cikin ilmomin da suka rubuta nan da tattafan nasu ashe idan yanzu a cikin wannan ilimin mai ne an samu wani abu na alkhairi balle razi in ya koma ya zama kafinta sai a ce kujerar da ya kera ba za a yi zaman wa'azi a kanta ba yawa ashe razi in ya bayyana a wajen physics shi ɗin ne razin da yanzu kuma an tashi za a kalle shi ne a matsayin musulmi saboda mai yanzu ana comparison ne ana gwadawa ne tsakanin shi da physicians da yan physics na ne na kafirai da aka sai a ce a cikin musulunci akwai babban malami fakhruddinin razi yi kaza yi kaza yi kaza amma an ba haka ba in an dawo wa musuluncin ka ga cewa musuluncin yake gandagan ba gandagan yake ba sai ka ga cewa misali jama'a soja ne a barracks baya yin sallah baya azumi shaye-shaye yake amma haka tashi wani abu kuma sai ka ji su ne masu tsara musulunci in ka tara kuma sai ka ce ai wallahi ba dan muna da musulmi a cikin sojoji ba kana alfahari da shi baya sallah a'a yanzu ba ta wannan nahiyar za a fasara ba kana alfahari da shi ne a asulul islam dan haka razi ana alfahari da shi ne a aslul islam amma fi tafasilul islam to kuma al'amari ne wanda yake ba abin yabawa bane al'amarin shi na'am